studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na yau Juma'a 16 ga watan Oktoba na 2020. a duk shirin za ku cewa albarkacin ranar matan karkara ta duniya ta jiya biyar ga watan oktoba a yau muna ɗauke da rahoto kan mata masu sarrafa kanwa a jihar doso domin biyan bukatunsu na yau da kullum ƙwararrun likitoci uku sabbin ɗauka a cikin aikin gwamnati har yanzu ba su da lamba ba su da albashi lamarin da ƙungiyar likitoci sanfamer ta yi allah wadai da shi soyayyar matasa 'yan makaranta wani lamari da ke wakana a nishar a kan ne rahoton musamman na yau wato na wannan shiri ya mai da hankali a jihar doso mata da dama na karamar hukumar karkarar sambera na sarrafa kanwa da gishiri da suke saidawa domin biyan bukatunsu na yau da kullum albarkacin ranar matan karkara ta ƙasa da kasa da aka yi bikinta jiya 15 ga watan oktobar wakiliyarmu na na hadiza hassan ta yi hira da waɗannan mata kamar haka busassa ƙasa ta muka zuwa mu karkara a kwaso cikin tarko a kawo muna gida sai mu sa mata ruwa mu tarara in mun ka tarara sai mu zuba cikin tukunya Bana na fara da huwan kanwa na ku sai suwa da ni sai suwa kuma na sai mu diyata kayan sallah aiki na da nika na kanwa ni in na samu na yi ta na sai suwa wa yara kayan sallah abinda nika so kuma in sai in bukata ce kanwa nike ga rahuwa amma yanzu da na aje kanwa na kama gishiri wanda aka na kanwan na haka aka na gishirin to shi inda sun ka sha bamban shi kan shi aka shi kanwa sai ta yi gwibi sai a hisuwa a sa ga yan kokanni ta ɗauke sai a shanya ga rana mu ga mai abin mu sa ga ɗan bakwai ka sai da abin ka dan bakwai wannan ɗari biyar wani na ɗari shida jika uku to haka muka samu ga kanwa in na samu kuɗi abin da duk naka so in sayi abina yan sutura na ka sayi yan me na ka sayi duka ina sayan abina ciki lalura da duk yi ta kuɗi ta sai in kashe abina. Sama da likitoci uku sabbin ɗauka a cikin aikin gwamnati a Nijar ba su da albashi kuma ba su da lamba. Wannan hali ne mai matuƙar wahala in shi sakatare general na ƙungiyar likitoci Sanfamed, Dr. Ila Alasan a zantawar shi da Muktar Hamadu. kwar likitoci su guda ɗari uku wanda aka ɗauka aiki kwanakin baya an cilasa su zuwa wajen aiki yanzu ya kai wata uku da suke nan suna aiki yadda ya kamata amma har yanzu ba su da neman matrikil balle a ce a ba su albashi dossier man suna nan traitement fonction public amma mu ba shi bane ba matsalan matsalan mu a yi gauga a ida traitement a ba su a ba su albashi kin da muke ma gwamnati a cikin ɗan lokaci kalilan muna so wannan abu ya kasance 'yan shi nan idan ba haka ba lalle za mu hito su gane mu su san da cewa sandika na nan bayan wannan dose sandika ya san da matsalar su kuma sandika yana bayan su bari mu duba yadda yanayin cutar corona ya kasance yanzu haka a niger wata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta bayyana cewa daga ranar 1 zuwa 15 ga watan oktobar na 2020 a samu karin mutane shida da suka kamu da cutar corona daga cikin mutane 4,978 da aka yi wa gwaji cikin makonni biyu tun daga farkon wannan annoba a ran 19 ga watan mars na 2020 kawo yau nijar ta samu mutane 1,207 da suka kamu da cutar corona daga cikin mutane 30,162 da aka yi wa gwaji a halin yanzu mutane 69 ne suka rasu sanadiyar cutar 1,124 sun warke sannan 14 na samun jinya a cewar hukumar kiwon lafiya kawo ranar 15 ga watan oktoba na 2020 a kasar niger an samu mutum 1,207 da aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar corona yayin da 1,124 suka warke 69 suka rasu ministan kiwon lafiya na kasar niger ya nuna cewa mutane masu yawan shekaru ne suka fi kamuwa da wannan cuta sai mu saurari dr idi ilyasu mai nasara ministan kiwon lafiya Shekarun sun danganta ne daga 'yan shekaru 45 zuwa 'yan shekaru 70 abin da ke nuna cewa wannan gungun ne abin ya fi shafa a nan Nijar. Mutane 69 da suka mutu ta dalilin cutar corona mafi yawansu suna da waɗansu cuttuka ne da suka hada misali da matsalar numfashi ko cutar siga da hawan jini abin da ke nuna cewa su ne abin ya fi shafa bisa wannan cutar amma ko matasa cutar tana kamawa saboda mun samu matasa da aka tabbatar da sun kamu har ma aka kwantar da su a asibiti ya kamata jama'a su rinka saka takunkumi ko ina balle ma idan za su je wajen waɗansu tarurruka a cikin gari kuma su kiyaye saka tazara tsakani da wanke hannaye idan jama'a suka bi waɗannan ƙa'idoji muna iya kawo ƙarshen yaɗuwar wannan cutar a cikin ƙasar mu gabaki ɗaya. Cutar kansar mafitsara na ɗaya daga cikin nau'ikan cutar kansa da ke shafar tsarin aihuwa na namiji. A cewar likitan ma'aifa Profesor amadu Sumana, namijin Afirka yana da rauni sosai a game da wannan cuta, ya kuma shawarci mazaje da su binciki lafiyar su a game da haka bayan shekaru hamsin da aihuwa. Sai mu saurare shi a zantawar shi da Olivier Asogabavi. Mun yi la'akari da bakar fata aka fi yawan gani hujja ta bayyana ana ganin sa bisa nau'i mai ci gaba. Ba a ƙasar Nijar kaɗai ba ne a cikin dukkan nafiyar Afirka mafi yawan mu bakar fata muke. Mun zama ƙarƙashin nau'in masu yawaitar kamuwa da wannan cutar. Bayanin da ake bayarwa ana nuna shi kamar gadonsa ake. Zuwa wasu 'yan shekaru ne mutane ke kamuwa da shi. Ba a samu dalilai masu tabbatacci mu haka ba amma akwai sararin dahi na musamman mai wanzuwa a cikin wani bangaren gangar jiki an gano da mazan da aka wa da daka kamun balagarsu ba sa kamuwa da kansan nan kuma an san da ba sa samun haifuwa kenan ba don haka ba ne za a wa mutane da daka a yanzu haka ba a samu wani lidakai cikakke ba kasafin kuɗi ƙasa na shekarar 2021 ya tashi fiye da miliyar 2,600 na sefa ministan kuɗi jeff mamadu ne ya gabatar da wannan kasafin kuɗi a ranar biyar ga watan oktoba na 2020 a majalisar dokoki ta ƙasa alhaji almansur muhammad da sakataren janar na haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyayen nijar kafan ya bayyana cewa ba a saka kuɗaɗe masu yawa a fannin kiwo da noma duk da yake su ne tattalin arzikin ƙasa zancen minister na finance na kudi cikin harka bije ya ce za a kara ma gona da ministoci masu kula da kiyo kudade saboda waɗannan wuraren mun gano da kudado aka haida musu ba su isa kuma an san da kiyo da noma ita ce gaskiyar ƙasar ga an ba a bunƙasa kiyo da noma ba ta yawa ƙasar ga ta ci gaba kullum muna gayi yau ba ta yawa a ce za mu bunƙasa Nijar mu ci gaba ya zamanto kiyo da noma mun mai da su baya muna hata wanga gami zamanto gona da kiyo kudaden da an ka ba musu kuma a ƙara musu zamanto sun yi aiki da wannan kudade. lokacin baya muna gani sai a ce an hiddo kudade an kebe ma wanga yanki kudade kuma cikin hel sai ka ga wannan kudade an juya su wani harkar tsaro ko wata harkar can daban to muna hata zamanto noma da kiwo wanga gami an ƙara musu kudade na aikin su kuma sun samu wadannan kudade kuma su aiki da su yadda muka so saboda bunƙasa kasar A shi ne ka kaddamar da shirin Erasmus Plus na kungiyar tarayyar Turai a cibiyar al'adu ta Jardush da ke Yamai. Jama'ar dama ne aka gayyata da suka hada da dalibai da malaman makaranta domin halartar gabatarwar wannan shiri. Wace riba dalibin Nijar ke iya ci ta hanyar shiga shirin Erasmus? Dr. Denisa Elena Lunet, jakadiyar tawagar kungiyar tarayyar Turai a Nijar ta ba da amsa wannan tambaya a hirarta da Olivier Asogbavi. Wannan tsarin Erasmus ya zama wani babban nasara shi yasa muka buɗe shi cikin yanayi guda da kuma ƙa'idodi guda ga abokanan mu na Turai. A matsayin wanda ya ajiye takardarsa kamar ɗalibi ɗaya ko matsayin ɓangaren shirin musayar jami'a kuna da damar samun horanni da musayoyi a cikin ƙasashe 34 na Turai da ƙasashe 137 abokanan mu, kuma ana yin su ne kamar yadda ake yi wa ɗaliban Turai kenan cikak Kar shiga ce tare da kyakkyawar horo da misayoyin jami'o'in a turai ya ba wa matasa da ɗalibai da jami'o'i fasahar yin aiki tare fasaha a cikin yankunan da takan yi wa a cikin ƙasarsu ko kuma a cikin jami'o'insu ba a yi aiki a ka ba ko ba a taɓo shi ba inda yanzu sun kawo ilimi da kuma sanin alaƙar ƙasashen duniya a fannin karatunsu. Dans leur domaine d'études. kallo na akan agadas wannan shine maudu'in shirin baje kolin hotuna da aka soma jiya a nun otal da ke yamai suleiman aga anara matashi mai ɗaukar hoto dan asalin ƙasar mali shine ke ɗauke da wannan shiri a tsawon wata ɗaya matashin zai nuna yadda rayuwa take a jihar agadas aga anara ya bayyana cewa sana'ar ɗaukar hoto sana'a ce wadda ta hanyar ta ana iya bayyana rayuwar ƙasa Na ga abin da ya yi matukar shiga raina bisa kyawun garin Agadez. Muna rayuwa tare da ainihin asalin waɗanda suke 'yan Agadez ne. Abubuwa ne da bamu da su a ƙasar Mali. Gaskiya wannan baje koli bisa Agades don mu maganta ne da yanayi da kuma makiyaya da suke shimfida a cikin wannan yanki. Sannan kuma mu maganta bisa garuruwa kamar Shiryat, Iferowan, Agades, Ingal. Fotunan suna wakiltar ƙasar ne. Aiki ne mai kyau da ke ba da tarihin rayuwarmu. Sannan kuma turawa su daina ba da mu wanda ba haka ba. amma yanzu da muke da matasa waɗanda suke cikin harkar za su bayyana menene Sahel, Niger, Mali da ake ta kuskuren yaɗa cewa ƙasashe ne na yaƙe-yaƙe da kuma talauci. Alhali ba haka ne ba. Ina ganin abu ne mai kyau da matasa suke kokarin bunƙasawa a kan wannan aiki. Euh, gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Nijar ita ce ƙasa inda ake samun kaso mafi yawa na auren yara a duniya. A cewar wani rahoton asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na 2016, kashi 75 na 'yan mata ana yi musu aure kafin su kai shekaru 18 a duniya sannan kashi 28 daga cikinsu na yin aure kafin su cika shekaru 16 da aihuwa ana gudanar da wannan ɗabi'a a cikin iyalai marasa ƙarfi da ke rayuwa a yankunan karkara amma a yamai 'yan makaranta na yin soyayya ko ba tare da amincewar iyayensu ba lamarin da wasu ke dangantawa da soyayyar 'yan makaranta ga fasarar rahoton habibu garba muna a makarantar cs kwara kano nor a nan yamai lokaci ne na ɗan fitowa shan iska ɗalibai sun warwatsu a cikin farfajiyar makarantar a ƙarƙashin bishiyar mangoro shafa'atu matashiya 'yar shekaru goma sha biyar tare da ƙawayenta suna zantawa a kan samarinsu shafa'atu ta bayyana wa samarinta ƙwarewarta da kuma abin da take hange a kan soyayyarta duka da yake ta ta bayyana sunansa mazan yau baka iya musu ko ba ka son su sai su nace su yi ta binka ganin cewa ni yarinya ce kuma ina da karamcin shekaru ina san kim ba na iya shaida ma uwaye na in na samu miji na gari zan rike shi kuma in ci gaba da karatuna zan gabatar da shi ga mahaifana amma sai bayan na kai shekaru goma sha takwas Eh ba shakka aure shine gurin kowane matashi samari da 'yan mata don haka ne Khadija ta wa yarta soyayyarta da Muhammad makwabcinsu na unguwa. Khadija ta bayyana tarihin rayuwarta ta soyayya. Ina da samari tun ina da shekaru goma sha biyar a lokacin ina sakandare aji na uku bayan mun ga juna sai turo min abokan shi su sanar da ni da soyayyar shi da farko ba na mishi magana sai daga baya sannu sannu son shi so mu shiga ta muna hira kai a kai na shaida ma ta bata hana ni ba amma ta ba ni shawarar cewa kada in yi soyayyar boye muna shiri ni da samari na amma dan lokaci muna dan hada Hafsatu yar Khadija domin baiwa wa 'yar autarsu damar sanin rayuwar soyayya ta ba ta damar hira da samari amma ba maganar nisanta da gida Ta isa yin soyayya da samari ba na iya hana ta, amma sai dai a gaban idona. Ba zan bada ta aure ba sai shekarun ta sun kai. Kunga na kare ta kenan daga matsalolin da auren dole ke iya haifarwa. Zan shirya bikin aurenta in ta kai shekaru goma sha takwas. In na yi garajin hana ta yin samari, tana iya ta kauce hanya, dai abun abin da ba a so. A cewar masu biya sau da kafa a kan rayuwar yau da kullum, al'amari ne da ya mamaye manyan birane, lamari ne da yakan iya kai ga auren wuri, kai har ma da auren doli. Masu sauraro ƙarshen shirin labaran kenan na yau a huta lahiya.